بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نبس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فخشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرنه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلهنا آخر فألقياه في العذاب الشديد الذي جعل مع الله إلهنا آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم يوم ثلاثة تقص رمضان 18 ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu Alaihi wasallam tana da shekara 427 daidai da goma ga watan goma shekara ta 2006 za mu fassara aya ta 163 na suratul bakara insha Allah wa ilahukum wa ilahukum ilahun wahid la إله إلا هو الرحمن الرحيم الله مدوكك يتي وإلهكم إله واحد كما أبين بوتنكو أبين بوتا ديني شيني الله لا إله إلا هو باب وانا أبين بوتا نغس كيافة شي الله الرحمن الرحيم ميرهما كما ميجنكي ita wannan aya tana da wata albarka na musamman Allah shi nufe mu da samun albarkanta akwai wata mata daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kiranta asma'u bintu yazid asma'u bintu yazid Allah shi kara mata yarda tana cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kiranta khatibatun nisa wato mace ce da Allah maɗaukaki ya ba ta basira ta wajen hikima na yin magana tana da hikima na jan hankalin jama'a kuma tana da ƙarfin hali da bajinta domin tana tafiya yaƙe-yaƙe da ake a zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a lokacin da aka tafi yaƙin yarmouk malaman tarihi suka ce ta cire gwafan rumfanta gwafan da yake kare rumfanta ta cire shi da wannan gwafan ta kashe arna guda tara Allah shi kara mata yarda ka duba tarihinta a cikin al'isaba fi tamyizi sahaba a mujallar na bakwai shafi na goma sha bakwai matan nan tana da tarihi wanda yake da muhimmanci musulmai su sani to idan ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 346 da sunan turmizi hadisi na 3478 da sunan ibn majah hadisi na 3855 hadisin ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisi na 980 asma'u bintu yazid bin sakan ta rawaito annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ismullahi al'azam fi hatain al'ayatain sunan Allah mafi girma yana cikin ayoyi guda biyu din nan wato Allah yana da suna mafi girma idan kana so ka san wannan sunan to ka dubi ayoyi guda biyu din nan sai ta ce aya ta farko ita ce wannan da muka karanta aya da take suratul baqara aya ta 163 in ji manzon Allah wa ilahukum ilahun wahidu la ilaha illa huwa rahmanur rahim a cikin wannan aya akwai sunan Allah mafi girma ɗaya ayan in ji manzon Allah shi ne farkon suratu ala imran mai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce sunan Allah mafi girma yana cikin ayoyi guda biyu din nan a hadisin asma'u bintu yazid bin sakan Allah shi kara mata yarda wannan hadisin yana nuna mana cewa Allah maɗaukaki yana da suna wanda ya fi girma daga cikin sunayensa Allah yana da sunaye da yawa babu wanda ya san adadin su sai shi Allah babu wanda ya san adadin sunayen Allah maɗaukaki sai shi Allah maɗaukaki ɗin domin akwai sunayensa waɗanda bai sanar da halittu ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin hadisi ingantacce. A ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi babu shakka akwai suna na Allah madaukaki wanda babu wanda ya san shi baki ɗaya a cikin halittunsa to sunayen Allah suna da yawa kuma daga cikinsu akwai wanda ya fi girma wannan hadisin yana tabbatar mana cewa lallai akwai sunan da ya fi girma daga cikin sunayen Allah maɗaukaki sannan manzon Allah ya ce idan kana son ka san wannan sunan to ka dubi ayoyi biyu ɗin nan wannan aya ta suratul baqara aya ta 163 da kuma ayar farko ta suratu ala imran idan ka dubi wannan aya ta 163 na suratul baqara za ka samu a cikinta Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim akwai sunayen Allah a cikin wannan ayan sannan in ka dubi farkon suratu ali imran nan ma akwai sunayen Allah alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin sunayen nan akwai sunan da yafi girma na Allah madaukaki. to akwai wani hadisin kuma yana cikin sahihul jami'i hadisi na 979 hadisin abu umama al-bahili Allah shi kara masa yarda duba silsilatul ahadith sahiha hadisi na 746 asalin hadisin riwaya ce ta ibnu maja hadisi na 3856 hadisi ne ingantacce daga bakin annabi sallallahu alaihi sallam. manzon Allah ya ce ismullahi al'azamu alladhi iza du'iya bihi ajaba fi talati suwarin min alquran a wannan riwaya ta abu umama talbahili manzon Allah ya ce sunan Allah mafi girma wanda in aka kira Allah da wannan sunan nan take Allah yake, yake amsa kiran kuma idan aka roƙe shi sai ya biya bukata ismullahi al'azamu alladhi iza du'iya bihi ajaba fi thalathi suwarin min alquran sunan Allah mafi girma wanda in an kira shi da wannan sunan Allah yana amsa wannan kiran yana cikin surori guda uku da suke cikin Qur'ani a waccan riwaya ta Asma'u bintu Yazid annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaka samu sunan a waɗancan ayoyi guda biyu aya ta 163 na suratul baqara da kuma aya ta farko na suratul Ala imran a wannan riwaya ta abu umamat al-bahili radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana samun waɗannan sunaye na Allah wannan suna na Allah maɗaukaki a cikin surori guda uku da suke cikin Qur'ani manzon Allah ya ce fil baqarati ana samu a suratul baqara wa ala imran ana samu a suratu ala imran sannan annabi ya ce wa taha kuma ana samu a suratu taha wannan yana tabbatar mana cewa shi manzon Allah ya so mu san wani suna ne mafi girma daga cikin sunayen Allah ya so mu da sanin wannan sunan shi yasa ya gaya mana guraren da ake samun sunan kai tsaye annabi bai ce ga sunan ba sai ya bar mana alamomi da za mu iya gane wannan sunan da ya fi girma daga cikin sunayen Allah sallallahu alaihi sallam. idan ka duba aunul ma'bud a mujallar na uku shafi na 230 alqasim bin abdurrahman ashami wanda tabi'i ne idan aka ce wa mutum tabi'i ana nufin yayi zamani da sahabban annabi muhammad alqasim bin abdurrahman tabi'i ne yayi zamani da sahabban manzon Allah da bakinsa yace laqitu mi'ata sahabiyyin na sadu da sahabban manzon Allah kamar mutum ɗari ya yi zamani da sahabban manzon Allah kamar mutum ɗari shi wannan tabi'in ya ce falta mastuha na dinga neman sunan Allah mafi girma ɗin nan kamar yadda manzon Allah ya ce a waɗannan surori guda uku A ayyu suwar asalas waɗannan surori guda uku fa fawajattu sai ni na samu annahul hayyul qayyum ni a yadda na bincika sai na tarar da cewa sunan Allah da ya fi girma shi ne alhayyul ƙayyum. amma sai ya ce wa huna ƙawalin ukar fi ta'yin al ismil mai littafin aunul ba'abud ya ce akwai maganganu da yawa baya ga cewa sunan Allah mafi girma shi ne alhayyul qayyum akwai wasu nau'uka na fahimta da wasu malamai suka yi game da wannan sunan da ya fi girma daga cikin sunayen Allah maɗaukaki minha daga ciki wasu malamai suna cewa rabbi shine sunan Allah mafi girma akwai hadisin wanda al-imam al-hakim ya fitar daga hadisi riwaya ta abdullahi bin Abbas da kuma Abu Darda'i wanda dukkansu sahabban Annabi Muhammad ne annahuma qala da abdullahi bin Abbas da Abu Darda'i suka ce ismullahi al-akbar rabbu sunan Allah mafi girma shine rabbu sunan Allah mafi girma shine rabbu sai dai kuma in muka ɗauki wannan kalma cewa rabbu kalma ta rabbu ita ce sunan Allah mafi girma to kenan za mu yi watsi da hadisin asma'u bintu yazid bin sakan da take cewa manzon Allah ya ce sunan Allah mafi girma yana cikin ayoyi guda biyu dinnan. aya ta 163 na suratul bakara wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim a cikin wannan aya babu rabbu sannan farkon suratu ala imran alif lam mim allahu la ilaha illa hayyul qayyum a cikin wannan ayar ma babu rabbu wa minha daga cikin fahimtar da wasu malamai suka yi suka ce a'a kalmar allahu ita ce sunan allah mafi girma allazi la ilaha illa huwa rabbul arshil azim malamin yace nuqila hadha anil imam zainul abidin an dauko wannan daga malamin da ake kiransa zainul abidin daga cikin tabi'ai yace wa min ha daga cikin fahimtar da wasu malamai suka yi annahu suka ce shine a hada maimakon a ce Allahu kadai a sanya shi a cikin jumla allazi la ilaha illa huwa ka ce Allahu ladhi la ilaha illa huwa wannan maganar da kai gaba ɗayanta wannan shi ake cewa ismullahi al'azam li'annahu ismun lam yutlaq ala ghairihi ta'ala in aka ce Allahu suna ne wanda ba a taba kiran wata halitta da wannan sunan ba Allah kaɗai yake banta da wannan sunan Allahu suna ne na Allah shi kaɗai babu halittan da aka taba kiransa da wannan suna wali annahu uh, al kuma domin Allahu shine asali sunan Allah fil asma'il husna a cikin sunayen Allah maɗaukaki masu kyau summa ubifat ilaihi sannan daga ba aka jingina masa wasu sunaye amma asalin sunan Allah shine Allahu wa minha wasu malamai suka ce ar-rahmanur rahim ne to idan ar-rahmanur rahim ne babu shi a cikin aya ta farko ta suratu ala imran alif lam mim allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum babu arrahmanur rahim a cikin wannan aya na'am arrahmanur rahim yana cikin aya ta suratul baqara aya ta 163 wa ilahukum ilahun wahidu la ilaha illa rahim amma kuma babu shi a farkon suratu ala imran yace wa qad istaw'aba suyuti al-aqwal fi risalatihi al-imam suyuti ya rubuta wata risala musamman ya karkare duka maganganun da malamai suka yi game da sunan Allah mafi girma ya kamata mu lura tabbas Allah madaukaki yana da sunan da yafi girma daga cikin sunayensa sannan tabbas idan aka kira Allah da wannan sunan Allah yana amsa kira duk da shike a tarihin musulunci an samu malamai waɗanda suka yi inkarin wannan suka ce su bu su yadda Allah yana da suna mafi girma ba daga cikinsu akwai al'ash'ari da albaƙilani wanda ake ma jingina fahimtar ga aƙida ta al'ash'ariya wakala waɗannan malamai suke cewa inna asma Allahi kulliha azima sunayen Allah baki ɗayansu manya ne la yajuzu tafdilu ba'daha ala ba'din ba daidai ba ne a fifita wani sashi na sunan Allah akan wani sashi wa hamala haula ma warada fi ismil al-ismi al-a'zam ala anna al azim sai aka ce musu to kun ce Allah bashi da sunan da yafi girma suka ce mun faɗi haka sunayen Allah duka suna da girma babu wani sashi da yafi wani sashi sai aka ce to ya za ku yi da hadisan manzon Allah ga hadisai nan sun inganta daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan cewa Allah yana da suna mafi girma ya za ku yi da waɗannan hadisan sai suka ce to ai da aka ce al'a'azam mun yarda da waɗannan hadisai amma cewa da aka yi sunan Allah mafi girma al'a'azam kalmar al'a'azam tana daidai da kalmar al'azim abinda annabi yake nufi shine Allah yana da sunaye manya gaba ɗaya babu wani suna da ya fi girma daga cikinsu. su al الأعظمية الواردة في الأخبار almuradu biha مزيد ثواب الداء بذلك wato abin da ake nufi a fahimtar waɗancan malamai idan ka roƙi Allah da wannan sunan to za ka samu lada mai yawa amma ba wai ana nufin sunan ya ɗara sauran sunayen Allah ba ne sai shi malamin ya ce wa sahihu magana ingantacciya ita ce maƙalar abin da wani malami ya faɗa da ake kiransa a tayyibi akan cewa wa hadisi wannan hadisin ya tabbatar mana dalalatun ala anna lillahi ta'ala isman a'zam akwai hujja akwai dalili mai karfi akan cewa lallai fa Allah yana da suna mafi girma idza iya bihi ajaba idan aka kira Allah da wannan suna sai ya amsa kiran wa ina zalika mazkurun hahuna, kuma sunan an ambace shi a wurin nan da manzon Allah ya faɗa ka duba aunul ma'bud mujallar na uku shafi na tara. wajibi ne musulmi ya yarda da cewa Allah maɗaukaki yana da sunaye kyawawa kuma wajibi ne musulmi ya yarda da cewa daga cikin sunayen Allah akwai suna mafi girma wanda in aka kira Allah da wannan sunan Allah yana amsa kira al mubarakafuri a sharhinsa littafin tuhfatul ahwazi a mujallar na takwas shafi na 476 wannan malamin shekarunsa 74 da mutuwa yanzu Allah ya masa gafara ya yi sharha ma littafin al'imamu tirmizi sunan Turmizi sunan littafin tuhfatul ahwazi ka duba mujallar na takwas shafi na 476 da yake sharha akan waɗannan hadisai sai ya ce ilam ka sani ya kai ɗan uwa musulmi an hadal hadis wannan hadisin da asma'u bintu yazid ta ruwaito daga annabi muhammad wallazi qablahu da ɗaya hadisin da muka karanta hadisin abu umamat al-bahili Allah shi kara musu yarda waɗannan hadisai guda biyu dukkansu sun inganta ya dulla ni ala anna lillahi ta'ala isman a'zam hadisan suna nuna mana cewa Allah yana da suna mafi girma iza du'iya bihi ajaba idan aka kira Allah da wannan suna sai ya amsa kira ba kuma waɗannan hadisan ne kaɗai ba Inji ji al-mubarak kafuri yace wa ahadithun ukhra akwai wasu hadisai da yawa akwai wasu hadisai da yawa daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sai malamin ya ce wa karahu ankarahu abu ahalil ilmi amma akwai wasu malamai fa da suka kyamaci hadisin akan cewa su basu yadda Allah yana da wani suna mafi girma ba a tarihi an samu waɗannan malamai sai ce wal qaulur rajihi magana da take da rinjaye magana da take gaskiya qaulu man asbatahu ita ce maganar wanda ya tabbatar da cewa babu shakka Allah yana da suna mafi girma don haka kai hatara duk mutumin da ka je yana cewa daga cikin sunayen Allah babu sunan da ya fi girma ka yi watsi da maganar wannan mutumin in ba ka yi jiha da maganar wannan mutumin ba to za ka kai ga ƙarya ta hadisan annabi Muhammad magana ce daga bakin manzon Allah kai tsaye annabi ya ce tabbas Allah yana da suna mafi girma waye isa ya kau da wannan maganar kuma annabi ne fa ya faɗa ya ce Allah yana da suna mafi girma don haka ka bar maganar kamar yadda manzon Allah ya faɗe ta wa ahadisul babi hujjatun alal munkirina ce to hadisan da muka karanta a wannan babi hujja ce ga masu kyamatar wannan maganar suna ƙaryatawa yace ce ƙalal hafiz fil fath ibnu hajar a cikin fathul bari yace wa kad ankarahu qaumun ka abi ja'far at-tabari babu shakka a tarihin musulunci an samu wasu fitattun malamai da suka kyamaci wannan hadisan kamar misali abu ja'far at-tabari da abul hasan al-ash'ari wa jama'atun ba'dahuma da wasu malamai da suka zo a bayan waɗancan malaman kamar misali abu hatim ibn hibban da alqadi abubakar al-baqilani a tarihin musulunci waɗannan malamai sun ce a'a su fa su gamsu da cewa daga cikin sunayen Allah akwai sunan da ya fi girma ba faƙalu suka ce la ya juzu tafdilu ba'dil asma'i ala ba'din ba daidai bane a fifita wasu sunayen Allah akan wasu wa nasaba zalika ba'dhum li malikin wasu malaman sun danganta irin wannan maganar ga imam Malik Allah ya ji kansa li karahiyati an tu'ada sura aw turadda ghayruha min suwar al Malik bai taba faɗin wannan maganar ba shi abinda al Imamu Malik ya faɗa shine kada a fifita wasu surorin Qur'ani akan wasu abinda ko yasa al-Imam Malik ya faɗi wannan magana saboda a ka'idar mazhabansa akwai wani tubali da ake kiransa saddu zara'il kan da garki idan aka san cewa wannan hanyar in an bi ta za ta iya kaiwa ga haram to sai al-Imam Malik ya ce kada a bi hanyar ko da binta ya halalta al-Imam Malik Allah ya ji kansa to a nashi ka'ida idan aka kyale mutane suna fifita wata suran qur'ani akan wata to ƙarshen ta za a wayi gari an kyale wasu surorin qur'ani an rike wasu ana karantawa kamar misali a ce maka ai suratu yasin idan mutum ya karanta ta zai samu biyan bukata shikenan da zaran mutum ya shiga damuwa sai ya nemo malami a jamin yasin to ina sauran qur'anin fa ba maganar Allah bace abinda al-imamu malik ya kyamata kenan kada a wayi gari fa an ɗauki wani sashin qur'ani an yi jifa da wani sashi wannan dalilin yasa ya ce shi bai son a ce mutane suna fifita wasu sassan qur'ani akan wasu sassa li'alla eh, yuzanna anna ba'dil qur'ani afdalu min ba'din don kada a yi zaton cewa wani sashin qur'ani yafi wani sashi fa yu'zanu zalika bi i'tiqadi nuqsan al-mafdul an al-afdal ta haka ne za a iya kaiwa ga nakasa wata suran ana ganin kamar tunda wancan sura an ce tafi falala to sai a ɗauka wannan sura eh, wato ba ta da wata daraja har a yi jifa da ita a daina karanta ta wannan tunani yasa al-Imam Malik ya kyamatar wa mutane su rika fifita wasu sassa na Qur'ani akan wasu sassa sai dai kuma wajibi ne mu tabbatar da abin da manzon Allah ya tabbatar da kansa ya kamata mu san da haka wajibi ne mu gane wanda Allah ya turo mana shine annabi Muhammad wajibi ne mu yi biyayya ga malamanmu na sunna amma duk sa'irin da ka samu maganar wani malami tana kokari ta kauda maganar manzon Allah to sai ka aje maganar wannan malami ka ɗauki ta manzon Allah wajibi ne ga kowane musulmi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin halin al'ummarsa duk da haka manzon Allah ya ce Allah yana da wata suna mafi girma har in aka kira Allah da wannan sunan Allah yana amsa wannan kira wajibi ne mu gaskanta maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu malamai ma cewa suke to akwai sunan babu shakka wanda ya fi girma amma su suna gani wannan sunan yana cikin sunayen da Allah maɗaukaki ya bar wa kansa sani tunda har manzon Allah ya mutu bai ayyana sunan Allah mafi girma din ba to a bar shi mana a cikin abinda da manzon Allah yake cewa a wista afarta bihi fi ilmin gaibi indaka bi ma'ana sunan Allah mafi girma yana cikin sunayen da ista'afara Allahu ta'ala bi ilmihi Allah kaɗai ya bar wa kansa sanin wannan sunan babu wata halitta da ta san sunan to wannan ma kuskure ne me yasa saboda annabi ya ayyana wasu surori a Qur'ani yace a cikin su akwai sunan Allah mafi girma tunda manzon Allah ya ayyana waɗannan surori kun ga kenan Allah ya sanar da mu sunansa mafi girma abinda manzon Allah yake nufi shine in kana son ka san sunan Allah mafi girma to ka nemi waɗannan surorin a cikin su zaka samu wannan sunan to shin wanne ne daga cikin sunayen Allah maɗaukaki ya tabbata cewa shine suna mafi girma in ka duba silsilatul ahadith sahiha hadisi na 746 alƙasim abu abdurrahman wannan tabi'in yace ce falta masu fil bakara na binciki suratul da na bincika suratul bakara tunda annabi ya ce ana samun sunan Allah mafi girma a suratul bakara da suratul ala imran da suratul taha da na binciki suratul bakara idha hiya sai na taras ita ce aya ta 255 aya da ake kiranta ayatul kursi wacce Allah maɗaukaki yake cewa Allahu la ilaha illa huwa la ilaha illa لا تأخذه سنة ولا نوم له ما بالسماوات وما في الأرض من ذا الذي يشبع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم القاسم أبو عبد الرحمن وأنت تابعيني ka duba as-sahiha hadisi na 746 yace faltamastu fil baqara da na binciki suratul baqara baki ɗayanta, ina neman sunan Allah mafi girma sai na taras da wannan sunan a cikin ayatul kursi domin a fahimtarsa alhayyu alkayyum shine sunan Allah mafi girma alhayu alkayyum ya zo a cikin ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alkayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا bi بشيء min علمه illa بما sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم hujjarsa da ya sa ya ɗauko wannan ayar ya ce ita ce ake samun sunan Allah mafi girma a cikinta saboda hadisin da al'imamu muslim ya ruwaito hadisi na 810 yana cikin sunan abi dawud hadisi na 460 da musnad na imamu ahmad bin hanbal hadisin ubayyu bin ka'ab Allah shi kara masa yarda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ubayyu bin ka'ab ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam wace aya ce a littafin Allah ta fi girma ya tambayi ubayyu bin ka'ab annabi yake tambayan sahabinsa wace aya ce a fahimtar ka a qur'ani ta fi girma sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne suka fi sani manzon Allah bai kyale shi bai sake mar tambaya ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam wace aya ce a littafin Allah tafi girma sai ya dada bada wannan amsa Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa ne suka fi sani ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake tambayansa ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam wace aya ce a littafin Allah tafi girma sai ubayyu bin ka'ab ya ba da amsa ya ce ayatul kursi ita ce ayatul kursi wacce Allah yake cewa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم annabi sallallahu alaihi wasallam da ya maimaita tambayar nan kashi uku gare shi ya san zai iya bada amsa ne manzon Allah ya san karfin ilimin Ubay bin Ka'ab malamai suna kafa hujja da wannan hadisin akan cewa daidai ne a yi jarabawa ga ɗalibi daidai ne a yi jarabawa ga ɗalibi abinda ba a karantar da shi ba a masa tambaya a kai da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa karantar da shi da an sani manzon Allah bai taba gaya masa ba amma annabi yake masa wannan jarabawa an karantar da shi umuman ba a karantar da shi ala tafsil ba a dunkule manzon Allah ya karantar da sahabbansa ta yadda za su gane ayar da tafi girma a cikin Qur'ani amma a rarrabe daki daki ya fito ya ayyana musu manzon Allah bai taba yi ba shine ya masa wannan tambaya to amma ubayyu bin Ka'ab saboda ladabi ga annabi kai tsaye bai bashi amsar ba sai ya ce masa Allah da manzansa ne suka fi sani ya rasulullah duk da ka san ansa in an ma tambaya ka guji yin garajen ba da amsa a maka tambaya ka guji garajen ba da amsa saboda ladabi ga shugaba nan take ya ce masa Allah da manzansa ne suka fi sani ya rasulallah kun ga yana gwada ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa iliminka ya sha gaban ilimina ya rasulallah gaya mana manzon Allah ya sake tambayansa da yayi tambayan nan kashi uku sai Ubay ibn Ka'ab ya gane cewa eh annabi kamar ya bashi dama ne ya faɗi ra'ayinsa sai ya ce to a fahimta na ayar da tafi girma a Qur'ani ita ce ayatul kursi ya Rasulullah yana faɗin haka fa daraba Rasulullahi sadrahu sai manzon Allah ya bugi kirjinsa da hannu yana murna yana jin daɗi sahabinsa yana da ilimi yace liyahnikal ilmu abal munzir ce maraba dalla da irin ilimin ka ya kai abul munzir wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa inji annabi kaga ayan nan ayatul kursi inna laha lisanan wa shafatai wannan ayar da kake gani tana da harshe kuma tana da leɓe guda biyu to tuqaddisul malika inda sakil arshi wannan aya tana girmama Allah a daidai kafan al'arshi na ubangiji manzon Allah ya ba mu labari kuma wajibi ne mu gaskanta ayatul kursi tana da harshe tana da leɓe biyu tana tsarkake Allah maɗaukaki a jikin al'arshi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam domin haka ayat tana da falalan gaske misalin falalanta shine hadisin da abu usama ya rawaito yana cikin as-sahiha hadisi na 972 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsa yake cewa man qara'a ayatul kursi fi dubri kulli salatin لم يحل بينه وبين الجنة jannati illa تم maut دبايا mutumin da bayan ya gama sallah kowace sallah duk mutumin da bayan ya gama sallah yake karanta ayatul kursi wannan mutumin babu abin da ya shiga tsakaninsa da aljanna face mutuwa ɗaya daga cikin albarkan da ayatul kursi ta kunsa kenan alkasim abu abdurrahman wannan tabi'in ya ce to ni da na binciki ayatul kursi sai na taras da cewa akwai sunan allah mafi girma a ciki alhayyul qayyum annabi ya ce a farkon a suratu ala imrana ana samun sunan allah mafi girma sannan a hadisin asma'u bintu yazid manzon allah ya ce a cikin aya ta farko don haka da na dubi aya ta farko na suratu ala imrana sai na taras da cewa an samu alhayyul kayyum domin Allah ya ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa alhayyul kayyum don haka na tabbatar da cewa alhayyul kayyum an same shi a suratul baqara gashi kuma an same shi a suratu Ala imran to saura sura guda daga cikin surori uku din nan da annabi ya ce ana samun sunan Allah mafi girma a ciki Yace to da na binciki suratu taha sura ta uku din sai na samu sunan Allah yana cikin amsar da Allah ya ba ma kafiran makka a lokacin da suka ce kaifa yaf'alu rabbuka bi hadhihi jabal ah, bi hadhihi aljibal yawm alqiyama a lokacin da qurayshawa suke tambayan annabi suka ce wai shin ka ce za a yi tashin kiyama ko annabi ya ce za a yi sai suka ce masa to yaya Allah zai yi da duwatsun nan ga sunan da ƙarfi ya za a yi da su kenan tunda an ce duniya za ta tashi yaya za a yi da waɗannan duwatsu sai Allah ya saukar da amsa kai tsaye wa yas'alunaka anil jibali wa yas'alunaka anil jibali qul yansifuha rabbi nasfa فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويسألونك عن الجبال الله da دا kai tsaye سنة تنبير النبي قا amsa تازو daga الله Allah ya bada ansar wannan tambaya suna tambayan ka wa yas'alunaka an jibali shawa suna tambayan ka game da duwatsu ko waya za a yi da su ga duwatsu suna da ƙarfi in kiyama ta tsaya fa fakulto ka ba su amsa yansifuha rabbi nasfa ubangiji na zai nike duwatsun nan matukar nikewa fa yadharuha qa'an safsafa ya maishe su sun zame daɓe madaidaici la nabata fiha babu tsiro a ciki la tara fiha iwajan wala amta baka ganin wani kwari kuma baka ganin tudu a duniya ko ina ya zama level me Allah ya ce a gaba yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la iwajala وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا الله يتي يوم إذن يتبعون الدائي أولنا رانا متاني ذا سدنك بمي كرا za su ji wani kira yunadi munadin fa yattabi'u nasu sauta ya umunahu wani mai kira yana kira ya ku mutane ku zo ga inda za a yi taro jama'a suna bin inda sautin nan yake la'i waje ba a karkacewa tafiya kawai ake inda za a yi hisabi Allah ya ce wa khasha'atil aswatu muryoyi sun kaskanta babu mai daga murya fala tasma'u illa hamsa baka jin komai sai takun sawayen mutane sai tafiyar jama'a kake ji kawai baka jin murya kowa in ji Allah maɗaukaki Allah ka samu cika da imani me yace mana يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يومئذ الله يتشاء وانا رانا لا تنفع الشفاعة تشيتو باي أنفاني wani ceto da kafirai suke tamanin za su samu a kiyama ba zai amfani ba illa man azina lahu rahman sai fa wanda Allah ya bashi damar ya ceto din wa radiya lahu qawla kuma ya yarda da maganarsa ya alamu ma baina aidihim ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma Allah ya ce ya alamu ma baina aidihim ya san abin da ke gaban mutane wa ma khalfahum da abin da yake bayan su wala yuhituna bihi ilma kuma ba sa kewaye Allah da sani sai da abin da Allah ya nufin za su sani wa anatil wujuh wa anatil wujuh lil hayyil qayyum dan sake mu ji wa anatil wujuh lil hayyil qayyum ka kara mana guda wa anatil الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما Allah maɗaukaki ya ce wa anatil wujuhu fuskoki suna tawali'u a ranar hisabi duk fuskar da ka gani ta ɗan adam tana tawali'u lil hayyil duk wata fuska da ka gani tana tawali'u ga Allah rayayye mai tsayuwa da komai ga an samu sunan Allah mafi girma a suratu taha in ji alƙasim abu abdurrahman at-tabi'i Allah ya ji kansa a suratul baqara an samu alhayyul qayyum a cikin ayatul kursi a suratul ala imran an samu alhayyul qayyum a farkon aya sannan a suratu taha an samu alhayyul qayyum Allah ya ce wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma hakika wanda ya dauki zalimci ya tashi a filin hisabi da kayan zalunci wannan mutumin ya tabi Allah shi kare mu sai ce don haka alhayyul qayyum shine sunan Allah mafi girma kana samun sa a suratul baqara kana samun sa a suratul ala imran kana samun sa a suratul taha to sai dai kuma ba waɗannan hadisan ne kadai har ilau dai suka tabbatar mana cewa akwai sunan Allah mafi girma ba akwai wasu hadisan misali akwai hadisin da yake sahihu sunan abi daud hadisi na dubu da da dari uku biyu yana cikin sunan sa'i a mujallar na uku shafi na hamsin da biyu yana sahihul mawarid hadisi na dubu biyu da da ashirin 2021 yana sahihul adabil mufrad hadisi na dari bakwai da biyar hadisin anas bin malik don haka babu shakka hadisi ne shi ma da ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda asma'u bintu yazid ta ruwaito hadisin abu umamat al-bahili ya ruwaito hadisin anas bin malik shi ma ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam Anas ya bada labari ya ce annahu kana ma'a rasulillahi jalisan wata rana yana zaune tare da manzon Allah a masallaci suna zaune a cikin masallaci ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam inji Anas bin Malik wa rajulun salli sai ga wani mutum can kuma a gefe yana sallah summa da'a sai wannan mutumin da yake sallah ya kama yin addu'a kuma addu'an nan ana jin abin da duk yake faɗa wannan shi yake tabbatar maka cewa babu laifi don mutum yana sallah yana addu'a kalmomin bakinsa suna fita na kusa da shi yana ji domin sahabin yana sallah in ji anas bin malik sannan ga anas da manzon allah suna zaune a gefe guda sai suna jin abin da shi wannan sahabin yake faɗa addu'an da yake yi wannan sahabi ya ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta almannanu ya hayyu ya qayyum inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar inji Anas bin Malik Allah shi kara masa yarda Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu ya Allah ina roƙonka don kuwa godiya ta tabbata gareka. la ilaha illa anta babu abin bauta face kai almannanu ya Allah kai ne mai yawan falala ga bayi badi'u samawati wal ardi kai ne wanda ka kirkiro halittar samai da ƙasa ya zal jalali wal ikram ya ma'abucin girma da karimci ya hayyu ya kayyo, ya rayayye ya mai tsayuwa da dukkan komi inni as'aluka aljannata lalle ina roƙonka ka bani gidan aljanna wa a'udhu bika minan nari kuma ina neman tsarin ka game da shiga wuta yana faɗin wannan addu'a duka sahabbai suna ji tare da annabi faƙala ashabi sai annabi ya ce masa habbansa ya ce tadruna bima da a ko kun san da mai wannan mutumin yayi addu'a sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai manzon Allah ya ce walladhi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa laqad da Allah bismihil azim wannan mutumin ya roki Allah da sunan Allah mafi girma allazi iza du'iya bihi ajaba wanda in an kira Allah da wannan sunan yana amsa kira wa iya su su'ila bihi wa a'ata kuma in an roke shi da wannan suna Allah yana bayarwa ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa addu'an nan ta wannan sahabin a cikinta akwai ismul a'zam sunan Allah mafi girma mun samu alhayyul qayyum a cikin wannan addu'a اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار كنت أقول الحي القيوم qayyum أدو cikin addu'ansa sannan kuma an samu ƙari an samu ƙarin ya zal jalali wal wato zul azamati wal minna ya Allah ma abucin girma da kuma falala ga bayi Allah mai girma mai yawan karimci shine zul jalali wal ikram sannan akwai wani hadisin har ilau wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan sunan Allah mafi girma ita kuma riwaya ce ta buraida hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1341 da sunan nasa'i ka duba sahihu mawaridi bama'an hadisi na 2022 bure da ya ce mahaifinsa ya ba da labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama a rajulan yaqul wata rana annabi ya ji wani mutum yana wata addu'a annabi ya ce eh, wato eh, eh, baban bure da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana wata addu'a mutumin yana cewa Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mutumin yace Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah wata riwaya aka ce bi anni ashadu annaka anta la ilaha illa anta الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله إنا روقونك domin ni ina shaida cewa kai ne Allah babu wani abin bauta face kai kai ne makaɗaici kai ne abin nufi da bukatu allazi lam yalid wa lam yulad kai ne wanda bai taba haihuwa ba kuma ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wani wanda ya kama da shi daga cikin halittu lokacin da wannan mutumin yayi wannan addu'a faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad sa'alta allaha kai bawan Allah yana gaya wa mutumin ya kai wannan mutum laqad sa'alta Allah bil ismi alladhi idza su'ila bihi a'ata lalle ka roki Allah da sunansa mafi girma wanda in an roki Allah da wannan sunan to yana biyan bukatu wa idza du'iya bihi ajaba kuma in an roke shi yana amsa in an kira shi Allah yana amsa kira a dalilin wannan suna don haka wannan hadisin shi ma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan addu'an ana samun alismul a'zam sunan Allah mafi girma Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad alladhi lam yalid wa yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kun ga qul ahad kenan kamar annabi yana nufin cewa a cikin qul huwallahu ahad akwai sunan Allah mafi girma al-imam al-munziri yace wa huwa yadullu ala butlan mazhaba man zahaba ila nafi al-qawl bi anna lillahi isman huwa al-ismu al-a'zam aunul ma'bud a mujallal na uku shafi na 229 wannan hadis waɗannan hadisai suna tabbatar da cewa mutumin da ya ce ah, Allah ba shi da wani suna mafi girma maganarsa ba ta da inganci domin hadisan ga sunan da yawa kuma duk su inganta daga manzon Allah To haka babu shakka Allah yana da suna mafi girma idan aka kira shi da wannan suna Allah yana amsa kira kuma idan aka roƙe shi da wannan sunan Allah yana biyan bukatu Al-Hafiz Abdurrahman Al-Mubarak Kafuri a cikin Tuhfatul Ahwadi a mujallar na takwas shafi na 477 yace wa jumlatu ma waqaftu alaihi fi dhalika arba'atu ashara qawlan a dunkule abinda na iya tattarowa ni a nawa bincike fahimtar da aka samu na malaman sunna game da ainihi sunan Allah mafi girma na samu kauli kamar goma sha hudu a tsawon tarihin musulunci fahimta daban-daban da malamai suka yi game da sunan Allah mafi girma wannan malamin ya ce shi da ya nasa bincike ya taras da kauli kamar goma sha hudu na farko akwai malaman da suke cewa sunan Allah mafi girma fa shine Allahu saboda li'annahu ismun lam yutlaq ala ghairihi shine sunan da ba a taba kiran wata halitta da wannan sunan ba Allah kadai ake kiransa da sunan Allahu Wa annahu al-aslu fil asma'il husna kuma domin Allahu shine asali sunan Allah daga cikin sunayensa mafi kyawawan nan sannan na biyu akwai masu cewa ar-rahmanur rahimul hayyul qayyum ka hada waɗannan sunayen gaba ɗaya sune sunan Allah mafi girma الرحمن الرحيم الحي القيوم لما أخرج الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد سبود حديث عند الإمام الترمذي يفتر نا أسماء بنت يزيد وند مككرنتا وند النبي صلى الله عليه وسلم يتي أنا سام سونا الله مفي جرمة آية تكي سورة البقرة دكم آية تفرقوت سورة آل إمران fahimta ta uku akwai masu cewa alhayyul qayyum ne kadai su dan Allah mafi girma kamar yadda muka karanta bayani na alkasim abu abdurrahman attabi'i ya dogara da hadisai da yawa cikinsu akwai hadisin da yake cikin ibnu maja littafin ibnu maja hadisin abu umama talbahili wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa al-ismul a'zamu fi suwarin min al-qur'an sunan Allah mafi girma yana cikin surori guda uku da suke cikin Qur'ani al-baqara da suratu ala imran da suratu taha al-qasim wanda ya rawaito hadisin nan ya ce ya jingina maganar ga abu umama talbahili wanda shi ma abu umama talbahili sahabin manzon Allah an ce ya ce iltamastuhu ha na bincika sunan Allah mafi girma a cikin surori guda uku din nan fa'araftu sai na sani sai na gane annahu shine alhayyul qayyum kuma alfakhrur razi ya karfafa wannan fahimta wahtajja bi annahuma yadullani min sifatil azamati bir rububiyya ma la yadullu ala ghairi ala dhalika ghairuhuma kadilalatihima al-fakhru yake cewa waɗannan sunayen guda biyu wato alhayyul qayyum sunan Allah alhayyul qayyum wato sun kunshi wasu abubuwa waɗanda sauran sunayen Allah ba su kunsa ba ah, in ka duba alhayu alkayu ya tattara dukkan wata ma'anan da sauran sunayen Allah suka kusa saboda haka alhayyul alkayyum shine sunan Allah mafi girma ya ce fahimta na hudu akwai masu cewa alhannanu ne almannan kamar yadda ya zo a cikin hadisin da muka karanta alhannanu almannanu badi'u samawati wal ardi zul jalali wal ikram alhayyul qayyum ka hada waɗannan sunayen gaba ɗaya su ne sunan Allah mafi girma a fahimtar wani malami ورد ذلك fi في anas inda عند imami الامام wal hakim eh, ya taho cikin riwaya ta al-Imam Ahmad hadisin Anas bin Malik da kuma littafin al hakim wa asluhu inda Abi Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban wanda asalin hadisin al-Imam Abu ya rawaito da kuma al-Imam nasai eh, Ibn Hibban ya ce hadisin ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka in ka haɗa waɗannan sunayen gaba daya su ne suke ba da sunan Allah mafi girma alhannanul mannanu badi'us samawati wal ardi dhul jalali wal ikrami alhayyul qayyum sannan akwai malamin da yake fahimtarsa fahimta ta biyar kenan fahimtarsa game da sunan Allah mafi girma ita ce Allahu la ilaha illa huwal ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad saboda wancan hadisin da muka karanta wanda Abu Dawud ya rawaito da al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Ibn Hibban da al-Imam al-Hakim hadisin Buraida Allah shi kara masa yarda Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya ce in ka tattara hadisan nan kaf gaba ɗayansu babu hadisin da ya fi ƙarfi ta wajen inganci fiye da wannan hadisin cewa sunan Allah shine Allahu la ilaha illa huwal ahadu samadu ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad huwal arjahu min haythu sanad min jami'i ma warada fi dhalika inji ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa sannan ta shida fahimta ta shida ibn hajar ya ce a ka duba sharha da yayi sahihu hadisin da yake al bukhari hadisi na 6410 yace akwai ma malamai ta sashin sufaye waɗanda suke cewa ai huwa shine sunan Allah mafi girma to wannan shine yafi rashin ma ma'ana a ce huwa shine sunan Allah mafi girma wanda kuma baya ma cikin sunayen Allah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi martani akan ka ce huwa wani daga cikin sunayen Allah ne wannan kuskure ne ko a larabci an san huwa ba suna bane amma al razi ya kawo labarin min ba'd ahlil kashfi ahlit tasawuf malaman sufaye sukan cewa to su suna ganin huwa dinnan ma shine sunan Allah mafi girma don haka zaka iya taras da malaman sufaye suna zikiri da wannan kalma huwa huwa wanda kuma ba shi da ma'ana don babu wani hadisi na manzon Allah wanda ya tabbatar da cewa daga cikin sunayen Allah akwai wata kalma huwa fahimta ta bakwai akwai masu cewa zul jalali wal ikram shine sunan Allah mafi girma hujjar su ita ce hadisin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sahabban annabi mutum uku suka ruwaito wannan hadisin da Anas da Rabi'atu bin Amir da Abu Huraira ka duba sahihul jami'i hadisi na 2250 annabi sallallahu alaihi wasallam yace alizu biyazal jalali wal ikram manzon Allah ya umarce mu hadisin ya tabbata annabi yayi umarni yana cewa ku riki ya zal jalali wal ikram ya ku musulmai ku nace saka wannan kalma a cikin addu'o'inku wannan umarni ne daga bakin manzon Allah alidhu biyadhal jalali wal ikram kayi kokari a duk sa'ilin da kake addu'a ka saka wannan suna na Allah ɗin ya zal jalali wal ikram inji manzon Allah ku rike wannan sunan daga cikin sunayen Allah ku rika sashi a cikin addu'anku hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka wasu malamai suke cewa tunda har annabi ya yi umarni mu saka wannan sunan na Allah a cikin addu'o'inmu to wannan ita ce sunan Allah mafi girma kenan ya zal jalali wal ikram duk sa'ilin da zaka yi addu'a ka saka wannan a ciki don haka zul jalali wal ikram yana cikin sunayen Allah mafi girma ko ko ne ma sunan Allah mafi girma a fahimtar wasu malamai Allah ya ji kansu fahimta ta takwas akwai masu cewa rabbi shine sunan Allah mafi girma kamar yadda muka yi bayani domin hadisin abu darda'i da abdullahi bin abbas wanda al-imam hakim ya ruwaito بلفظ اسم الله الأكبر رب رب سنان الله ما في جرما شيني ككراش رب هكذا أنسى رواية عائشة الله يقارى متى يردا تنا تشوى إذا قال العبد يا ربي يا ربي idan bawa ya ce ya ubangiji ya ubangiji kala Allah ta'ala sai Allah madaukaki ya ce labbaika abdi sal tu'ta ana ina amsa kiranka ya kai bawa na ka roki bukatan ka zan baka To haka akwai masu cewa rabbu Shi ne sunan Allah mafi girma na tara akwai waɗanda suke cewa addu'an da annabi Yunusa ya yi ita ce sunan Allah mafi girma hadisin yana cikin littafin al’imamun nasai da al’imamun hakim hadisin Fudala bin Ubay ah, hadisi ne marfu'un ah, Sa'ad bin Abi Waqas ya rawaito hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'awatu zinnun fi batnil huti addu'ar da annabi yunusa yayi a lokacin da kifi ya haɗiye shi ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin da annabi ya faɗi haka sai ya ce walam yad'u biha rajulun muslimun qat illa istajaba Allahu lahu babu wani mutum musulmi da zai yi amfani da wannan zikirin har abada ya roki Allah wata bukata face Allah ya amsa masa addu'an sai ya biya mar wannan bukata ka duba sahihul jami'i saghir hadisi na 3386 yana cikin at-targhib a mujallal nabi shafi na 275 wannan hadisin ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi sallam. ka ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ka saka wannan addu'an a cikin addu'o'inka manzon Allah ya ce babu wani mutum musulmi har abada ba a taba samu ba ba za a samu ba musulmin da zai roki Allah da wannan zikirin face Allah ya amsa masa ya biya mar bukatarsa don haka in dai kana addu'a yi kokari ka saka wannan cikin addu'o'inka don haka wasu malamai suke cewa tunda har Allah eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana amsa addu'an bawa idan yayi amfani da zikirin da annabi Yunus yayi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin wannan ya tabbatar da cewa kenan shine sunan Allah mafi girma wato a cikinsa akwai wannan kalma to sai dai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi cewa ya yi ba a taɓa samun musulmin da ya roƙi Allah da wannan zikirin sannan Allah ya ki amsa mar ba abinda manzon Allah ya faɗa kenan annabi bai ce sunan Allah yana cikin wannan zikirin ba babu shakka akwai hadisin da sa'ad bin abi waqas ya rawaito cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ismullahi allazi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ata da'awatu dhinnun yunusa bin matta annabi sallallahu alaihi wasallam yace sunan Allah mafi girma wanda idan aka kira shi da wannan sunan yake amsawa kuma idan aka roƙe shi da wannan suna yake biyan buƙata, ita ce addu'ar annabi Yunusa bin Matta wannan hadisin na Sa'ad bin Abi hadisin bai inganta daga manzon Allah ba ka duba silsilatul hadisi da'ifa hadisi na 2775 sai fahimta ta goma hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce ismullahi al'azam allazi iza du'iya bihi ajaba ya rawaito hadisi akan cewa sunan Allah mafi girma wanda idan aka kira Allah da wannan sunan sai ya amsa kira kuma idan aka roƙe shi sai biya buƙata. wannan sunan yana cikin ala imran kamar yadda manzon Allah ya faɗa amma aya ta 26 inda Allah yake cewa kulillahumma malikal mulki kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب عبد الله بن عباس ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sunan Allah mafi girma yana cikin wannan aya ta 26 ta suratu ala imran walillahumma malikal mulki kace Allah kai ne mai mallakan mulki tu'til mulka man tasha kai kake ba da mulki ga wanda kai nufi wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma kake kwace mulki daga wanda kai nufi wato izzu man tasha kake ɗaukaka wanda kai nufi wato zillu man tasha kuma kake kaskanta wanda kai nufi biyadikal khairu alheri a hannunka yake baki ɗayansa innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne a bisa dukkan komai tulijul layla fil nahari kana shigar da dare cikin yini wa tulijun nahara fil layli kuma kana shigar da yini cikin dare wa tukhrijul hayya min al kana fitar da mai rai daga jikin matacce wa tukhrijul mayyita min al kuma kana fitar da matacce daga jikin mai rai wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab kuma kana arzuta wanda kai nufi ba tare da lissafi ba a cikin waɗannan ayoyi guda biyu akwai sunan Allah mafi girma a riwaya ta Abdullahi bin Abbas sai dai kuma hadisin bai inganta ba ka duba silsilatul ahadith da'ifa hadisi na 2772 na goma sha ɗaya wata riwayar kuma ta abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ismullahi al'azam sunan allah mafi girma fi sitti ayati min akhir suratul hashir yana cikin ayoyi guda shida na ƙarshen suratul hashir daga inda Allah ya ce wala takunu kalladina nasullah wala takunu kalladina nasullah fa ansahum anfusahum hmm. أولئك ya ce الله kunu ولا na na نسوا ko musulmai kar ku zama kamar waɗancan mutanen da suka manta Allah fa ahlul kitabi kenan kar ku zama kaman su waɗanda suka manta Allah kuma ku manta Allah fa ansahum anfusahum Allah ya mantar da su wato rayukansu ulaika humul fasiqun waɗannan su ne fasikai لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الله يتي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ين الجنة ين متباسا زما ديدي أصحاب الجنة هم الفائزون ين الجنة سوني ما سبب ربو الله كسامنا شكين سوني لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله م. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Allah ya ce lau an zana hadal Qur'an da dai mun saukar da wannan littafin Qur'ani ala jabalin ga dutse ba dan adam ba da a ce dutse Allah ya ba Qur'ani da a ce duwatsu ne Allah ya basu su Qur'ani la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah da kaga dutsen nan yana mai tawali'u yana tsatsagewa saboda tsananin tsoron Allah shi yasa malaman sunna suke cewa zuciyar mutum indai mutumin banza ne ta ya fi na dutse domin kuwa ƙur'ani ana karanta shi ga mutanen banza ba sa kuka gashi Allah ya ce da ya saukar da ƙur'anin nan ga dutse da yana tawali'u yana tsagewa saboda tsananin tsoron Allah amma a karanta qur'ani ga mutum sai kaga ya koma yana sabon Allah Allah shi kare mu wa tilkal amsal waɗannan misalai nadribu halin nasu halin nasi muna wato kawo su ne ga mutane muna bayanin su ga mutane la'allahum yatafakkaruna da fatan su yi tunani Allah ka sa muna cikin masu iya tunani sai ya ce huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu hmm. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو شيني فألا وند باب أبين بوتا سيشي Allah nan shine abin bautan da babu wani abin da ya cancanta abota masa in ba shi ba. Alimul gaibi wa shahada wanda ya san abin da ya ɓoye kuma ya san abin da ya bayyana. Huwar Rahmanur Rahim shine mai rahama kuma mai jin kai. هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما ma yushrikun Allah ya ce huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa shine fa Allah wanda babu abin bauta face shi ya sake maimaita wannan kalma don babu wani abin da ya cancanta dan adam ya bauta masa in banda Allah shi yasa ake ta maimaita wannan magana huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati huwa arrahmanur rahim aka sake cewa huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa don a tabbatar maka babu fa wanda ya cancanta dan adam ya bauta masa sai Allah al-malikul quddus shine mai iko shine wanda yake mai tsarki assalamu wanda ya aminta daga dukkan wata nakasa al-mu'minu Allah shine wanda yake sa a gaskanta manzanni al-muhaiminu Allah shine wanda ke kulawa da halittunsa al-jabbaru Allah shi ke tilasta bayi su yi aiki ko da ba su so al-azizu Allah shine mabuwayi al-jabbaru al-mutakabbiru Allah shine mai girma subhanallahi amma yushrikun sarki ya tabbatar ga Allah ya fi ƙarfin abin da suke jingina shi gare shi me ya ce a ƙarshe Huwa Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwar hmm. lahu asma'ul husna yusabbihu lahu ma bis samawati wal ard وهو العزيز الحكيم huwa Allahu al-khaliqul bari'ul musawwir shine Allah fa wanda shine mahaliccin komai al-bari'u shi ya kirkiro halittan komai uh, al-musawwir kuma shine wanda ya suranta halittan komai din lahul asma'ul husna uh, sunaye kyawawa sun tabbata gare shi shi Allah babu mummuna daga cikin sunayensa inda duk aka samu mummuna to ka tabbata bai inganta daga cikin sunayen Allah madaukaki ba sunayen Allah baki ɗayansu masu kyau ne babu mummuna yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi abin da ke cikin sammai da ƙasa duk yana tasbihi gare shi yana sa wa huwal azizul hakim kuma Allah shine mabuwayi mai hikima wannan hadisi na Abdullahi bin Abbas ya ce to akwai sunan Allah a cikin ayoyi guda shida ɗin nan na ƙarshen suratul hashir akwai sunan Allah mafi girma sai dai kuma hadisin shi ma bai inganta ba mu duba silsilatul ahadisi da'ifa hadisi na 2773 suna da yawa fahimtar malamai akan sunayen Allah maɗaukaki wanda yake shine mafi girma na sunan da ya fi girma daga cikin sunayen Allah maɗaukaki fahimtar malamai tana nan da yawa malamai sun yi fahimta daban-daban akan shin wanne ne daga cikin sunayen Allah sunansa mafi girma ka duba littafin al Shaukani Tufatu Tuhfatu Zakirin yace wa qad eh, ikhtulifa fi ta'yin al-ism al-a'zam ala nahwi na qawla in ka tattara fahimtar malaman sunna a tsawon tarihin musulunci za ka samu fahimta daban-daban har kauli guda arba'in kowa da irin fahimtarsa game da wanne ne suna mafi girma daga cikin sunayen Allah duba tuhfatul ahwazi a mujallar na takwas shafi na 477 al-mubarak kafuri yace wa qala al-jazari fi sharh al-hisn akwai wani malami da ake kiransa al-jazari a littafinsa sharh al-hisn al-hasin yace wa indini a fahimta na innal ismal a'zam sunan Allah mafi girma shine la ilaha illahu al-hayyul qayyum ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya ji kansa cikin littafin sa al-huda yace babu shakka shi a fahimtar sa al-hayyul qayyum shine sunan Allah mafi girma kamar yadda al-qasim abu abdurrahman at-tabi'i ya bayyana hujjoji masu yawa akai ibn hajar yace a fahimtar sa sunan Allah mafi girma shine Allahu domin hadisai duka in ka tattara wanda ya fi inganci shine wanda ya kawo cewa kul huwallahu ahad a cikinta akwai sunan Allah mafi girma Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kanshi cikin littafin sa silsilatul ahadithi sahiha a mujallar na biyu shafi na 372 yace wal aqrabu indi ni fahimtar da tafi kusa gare ni ni ana wa fahimta daga cikin fahimtar malaman sunna din nan ana samun sunan Allah maɗaukaki a cikin ayoyi na farkon suratu eh, suratu taha inda Allah ya bamu labari yake cewa wa hal ataka hadisu Musa hal ataka hadisu Musa Allah ya ce shi labarin annabi Musa ya zo maka kuwa izra'a naran izra'a naran fa qala li ahlihim kuthu inni anastu لعلي آتيكم منها بقبس لوجد على النار هدى a lokacin da annabi Musa yake dawowa zai koma kasar Masar yace ce iyalansa Isra'ana ya hangi wuta suna tafiya ya ce musu in ku so ku jira ni anan inni ana sunaran na tsinkaye wuta daga nesa ku jira in tafi wajen wutan nan la'alli atiku min habi qabasin tayo in samo makamashi aw ajidu ala nari huda ko in samu wanda zai nuna mana hanya a inda wutan nan take فلما أتاها نودي فلما أتاها نودي يا موسى مي أكتش إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى فلما أتاها لوكا شند علي موسى يقارسا إن وجه نتك نودي سيجي أن كراش يا موسى annabi موسى ya dakata sai aka ce inni ana rabbuka lallai ni ne ubangijinka na alaika sai ka cire takalmanka innaka bil wadi muqaddas tuwa lalle kana wani kwari mai tsarki mai sunan tuwa me Allah ya ce masa wa ana khatartuka fastami' lima yuha Allah ya ce masa wa ana khatartuka kuma lalle fa ni na zabe ka daga cikin mutane zan baka wani sako fastami' lima yuha a matsayina na ubangijinka in zan baka sako to saurare ni da kyau ka saurari wahayin da za a yi maka menene sakon إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري don Allah ka sake faɗa mana inna ni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri da Allah ya ce ma Annabi Musa ka saurara ya inna الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري الله يتي وأن موسى عليه السلام فاستمع لما يوحاك سوراري وحي ذا أي مكا إنني لليفني أنا الله نيني الله لا إله إلا أنا باب wani abin بوتا فاتشيني ni fa بوتا من sai كي bauta min da farko kai kanka idda saƙon ga mutane wa aqimi salata li dhikri kuma ka tsai da sallah domin tunani Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace fahimta ta ana samun sunan Allah a nan wanda shine ya tattara kusan duka hadisan da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu al-muwafiqu li ba'd al-ahadith sahiha domin nan ne ake samun sunan da ya dace da sauran hadisai da suka inganta in ka tafi ka dawo ka zaga ka kewayo za ka tarar da cewa Allahu ɗin nan dai shi ne sunan Allah mafi girma. Ka duba Fathul Bari mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar. Kuma domin hadisin da aka ruwaito yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na dubu da ɗari uku da arba'in da ɗaya. Kalmar dai tana komawa kan Allahu. To Allah dai ya ɓoye sunansa mafi girma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ishara ta yadda za mu gane. Abin nufi karantarwa ne gare mu cewa mu rika amfani da sunayen Allah ta wajen roƙon bukatunmu gare shi hikimar kenan mu rika amfani da sunayen Allah maɗaukaki ta wajen miƙa bukatunmu ga Allah mu yi amfani da Allahu mu yi amfani da ya zal jalali wal ikram mu yi amfani da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin mu rika amfani da sunayen Allah maɗaukaki ta wajen tawassuli gare shi don ya biya mana bukatu wannan ita ce fahimtar al'imamu abu hanifa al'imamu abu hanifa al'imamu hanafi ya ce ismullahil akbar duk inda ka zaga za ka dawo ka tarar da cewa sunan Allah mafi girma huwallahu shi ne Allahu ka duba mushkilul asar. littafin al'imamu tahawi a mujallar na takwas shafi na arba'in da shida kara mana aya guda ka kafin mu dakata inna fi khalqis samawati inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون a lokacin da Allah maɗaukaki saukar da waccan aya ta suratul bakara aya ta 163 wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu rahmanur rahim Allahnku abin bautanku Allah ɗaya ne babu wani abin bauta face shi ne mai rahama mai jin kai da shawa suka ce to ka siffanta mana yadda Allah nan yake ina wata aya da za ta tabbatar mana yadda zamu gane shi Allah nan ne Allah ya saukar da wannan aya inna fi khalqis samawati wal ardi a lalle cikin halittar samai da ƙasa waqti lafin laili wan hari da sassaɓawan dare da yini dare ya tafi yini ya shigo yinin ya tafi dare ya shigo wal fulki lati tajri fil bahari da jiragen ruwa da suke tafiya a cikin kogi bima yanfa'un nasa sun ɗauko kaya mai nauyi abin da ke amfanar mutane daga wannan ƙasa zuwa wancan ƙasa kuma ba sa nutsewa wa ma anzala minas sama'i min ma'in da abin da Allah ke eh wa ma anzala Allahu sama'i da abin da Allah ke saukarwa daga sama abin da ya shafi ruwan sama fa ahya bihi al-ardh ba'da mautiha ƙasa ta mace Allah ya saukar da ruwan sama ya raya ƙasan wa batha fiha min kulli dabbatin Allah ya watsa kowace dabba a cikin duniya Wata tasrifin riyahi da jujjuyawan iska wa sahabil musakhari baina sama'i wal ardi da gajimare hadari wanda yake wato tsakanin sama da ƙasa wanda Allah ya hore shi yana tsakanin sama da ƙasa waɗannan abubuwa dukkan su ayatin ayoyi ne liƙaumin ya aƙilu daga mutane da suke da hankali ba sai an kawo wata ishara gare su wadda za su gane akwai Allah ba waɗannan kaɗai sun isa mai hankali ya gane tabbas akwai Allah Allah ka karfafa mana imani eh, sai mu dakata haka insha Allah Allah kafin malam tambaya ta ce shin menene hukuncin asratu khairu minan nawm da suke cewa bayan watan sallah kan sallah na su bayan kuma su yi farko su yi karshe ta ba shakka eh, cewa asalatu khairu minan nawm eh, ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana samar mustafa a mujalla na farko shafin 132 as-salatu minan naum yana daga cikin kalmomin kiran sallah ana yin sa a kiran sallan farko wannan shine abin da sunna ta tabbatar ba a kiran sallan karshe ba tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullah malam mutum ne ya fusata sai ya rubuta wa masu rasa saki bayan zai je yana waje yan zai je gida ya bata sai kuma ya fasa takardar na hannunsa sai ya jefar da ita a cikin ɗaki sai bayan ta haihu ta zo shara sai ta ga takardar to ya matsayin wannan take da auka ta karanta ta gani innamal a'malu binniyati babu saki dan wani ya rubuta takardar saki bai bawa mata ba ta gani saki bai tabbata ba duba al-muhalla a mujallar na goma shafi na 190 tambaya ta gaba ki ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam mutum ne yake aiki a ƙarƙashin wani mutum wato yana zaman yaronsa wannan mutumin sai ya ɗauki alƙawalin zai yi babansa wani ihsani saboda baban nashi bai da lafiya to alhali kuma bai ba baban nashi wani harshen lafiyan ta ɗauki rayuwar mahaifin mahaifin ya rasu da jin haushin wannan al'amarin wannan alƙawalin da aka yi ba a cika masa ba malam ya matsayin wannan a wurin Allah matsayin shi wannan dan a wurin Allah yake bai da laifi tunda dama in an samu ne za a bayar ba samun ba ai ko alhamdulillah tambaya ta gaishe assalamu alaikum wa rahmatullah malam mutum ne yake da abinsa na sayarwa sai daga zai sayar sai abokin sai ce yana so sai suka yi ciniki da shi akan eh, zai biya sai kuma ya anshi kayan bai bada kuɗin ba har saman shekara biyu yanzu kuma shi abin na hannunsa shi kuma abokin bai ce masa komai ba ya matsayin wannan cinikin yake yana na a matsayin mai laifi bai biya kuɗi ba hmm. tambaya ta shi assalamu alaikum wa rahmatullah malam kai magana akan cewa ba a tsine mutum sai dai a tsine abin da yayi to malam ina da ina matsayin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tsine wa mata masu fitar banza saboda su tsinannu ne alhamdulillah ina son kin yi mana ishara musamman ɗalibai yan uwana masu kokarin karatun addini wani zai iya tambaya wa me yasa in na faɗi magana ne kan ce a duba kaza mm. ina yi ne saboda in ɗan rage maka aiki a maimakon in kyale ka ka je ka wahala kafin ka samu ba mamaki ba za ka taɓa samu ba sai in gaya maka ka nemi littafi kaza to ni kuma na da kai in na ce nemi littafin nan to ka hutar da kanka ka je ka nemi wannan littafin in ka duba za ka ga bayanai cikakku hatta ire-iren waɗannan abubuwan da kake ganin ba a faɗe su ba ma in ka duba littafin za ka gani a maimakon ka sake dawo min da wata tambayar da kuma zan sake cewa ka sake duba wannan littafin karanta mana na gaba tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum malam yace ni sunana Suleiman wani ɗalibi ne daga daga cikin ɗaliban kamar sauraron ka a wajen wa'azi malam ina neman don Allah a taimake ni da addu'a don ina neman aure Allah ya bani kuma ina son don Allah ya na addu'a Allah ya bashi aure tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi malam ya halasta mata wayanda ke cikin gidajen su bi limamin wanda ke ba da sallah a masallaci in suna jin sauti gaskiya wanda ya bi sallah yana cikin gida ta sauti ba shi da sallah duba fatawa Allah ta da'ima a mujallar takwas shafi na talatin da ɗaya wajibi ne mata in tana son ta yi sallah a masallaci ta fita ta zo masallaci annabi ya ce la tamna'u ima Allahi masajidallah hmm. in mata suka ce muna so mu je sallah a masallaci kar ku hana su amma annabi ya ce sallar su kuma a gidansu ita tafi to ɗayan biyu kenan annabi ya bada dama ko dai ta zo masallaci ko kuwa ta yi a gida ita kadai amma ba wai ta haɗa biyun ba tana gida tana masallaci assalamu alaikum wa rahmatullahi tambaya ta ita ce shi malam mutum ne aka ba shi wani shugabanci na jama'a sai ita zalunta su wato ya ci kuɗin su sai daga baya zai tuba kuma shi bai san inda zai ga wa'annan mutanen da zalunta ba lantana ya rike su ya masa ya zai yi wato wanda duk hakkin wani yake hannunsa wajibi ne ya kokari tsawon rayuwarsa ya ga cewa ya maida ma wannan mutumin hakkin nasa in ba shi nan ya nemi magadansa ya ba su idan ya gagara to yana iya sadaka da wannan hakkin shi ma mun duba fatawar lajinati da'ima za mu gani a mujallar na sha shafin 169 ce tambaya ta gaba ce mutum na iya bai wa ɗan uwansa na jini zakka kamar kaninsa ko kuma wanda suka hada uwa ɗaya uba ɗaya wanda aka haramta ka ba mazakka shine ɗanka da mahaifinka ko jikanka da kakanka al'aslu wal far'u amma kaninka da wanka har ma in baka ba su ba akwai hadisin da ake cewa babu zakkanka hmm. saboda babu wanda ma fi cancantar zakkanka irin yan uwanka dinnan na jini kane da wa bafa kawo da sauransu mu duba almugni mujallar na biyu shafi na 649 to tambaya wannan kuma daga mata ne sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah ce mala a matsayin mu na budurwa sai matsayin na budurwa mai shekara ashirin iyayena sun ki su yi min aure in na kawo musu miji sai su ce ba ya da kuɗi ko kuma ba su tashi ba shin malam ni kuma ba zan iya haƙuri ba to malam yaya zan yi to iyayen nata suna da yan uwa su ma hmm. babanta da mamanta suna da yan uwa baban yana da wa ko kani ko kawu ko baffa ko mahaifinsa shi kansa ma yana da rai a shi akwai wanda za ta iya kai ƙarar mahaifan a wajensu yan uwan nan nata waɗanda suke ganin cewa yan iyayenta za su ji maganan su to su ya kamata ita yarinya ta kai ƙara wajensu. Eh. sai tambaya ta garshe to malam zuke ma ka yi nasiha ga samari mun yawa mu mata mun yawa su kuma sun ƙi aure Allahu akbar ta ina ga samarin sun shi samari tambaya ta gace malam menene matsayin malamanmu gashi mun balaga amma sun kisi ma iyayenmu nasiha har yanzu akan aure da mu wannan dai ta damu sosai to malamai ya sai ku kara himma na Eh, to tambaya ta yake cewa malam mutum ne yake da mata tana matukar wasa da addini addininta sai ya mata nasiha akan maganar ta dauki akan maganar ta gyara ah, wannan wasa take da addini sai ta dauki hannu ta dake shi sai shi kuma ya kaurace mata a wajen kwanciya bata daina ba sai ya shi ma ya dake ta bata daina ba malam wani shawara me ya kamata in mata wannan magana yana yawan maimaita ta akwai waliyi a aure hmm. ya samu waliyi ta yau da ya samu wali da ba kai ga duka ba karanta mana na gaba tambaya ta garci assalamu alaikum rahmatullah malam eh, an ce ba a karanta alkur'ani a makabarta to amma gashi idan an kai gawa sai a an sa ta arami sai sai ga an ci akan ta fatiha da wasu surori malam yaya al'amarin yake karanta qur'ani a makabarta haramun wannan babu shakka sai dai fa in za a karanta ta ne ta wajen wa'azi za a karanta ayoyin qur'ani ta wajen wa'azi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a jawo ayar qur'ani saboda ana nasiha ga mutane a makabarta wannan babu mushkila kuma ita addu'an nan da ake a makabarta inda za mu kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne mai sauki bayan an gama binne mamata kowa zai yi magawan nan addu'a kuma a tsaye ba a ce a zauna ba a tsatsaye kowa zai maga wannan addu'a gwargwadon abin da Allah ya sauwake maka in an yi a tashi wannan shine sunnar manzon Allah duba fatawar jana'iz littafin Muhammad bin Salih al-Usaimin shafi na 50 na'am tambaya ta gaba ke cewa malam da Allah na neman karin bayani har ne ne biya musulmi kudin kujerar makka shin zuwa makka yayi daidai ko bai yi ba to gaba ɗaya ma zuwa makka da kudin haram bai bata aikin makka an ji malamai sai dai a samu na kasu ta wajen lada duba fata wa Lajina mujallar na shaɗe shafi na arba'in da uku tambaya ta gaba cewa assalamu alaikum rahmatullah malam ni ne ina da shago sai na fitar da wasu kuɗi na je na yi wani shagon na yi shagon na sa kaya a ciki to ya kamata idan zan fitar da lissafin zakar duka in haɗa biyu koko ima kowa nashi daban-daban duka ya kamata ya haɗa masha Allah Allah ya saka wa malam da alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda shek abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na darul islam wanda ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayanmu ga masu bukatar neman akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar shi a cikin hausa turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum rahmatulah.